في الله babu abu ni'imomi da jarabawa sai ya ake kuma mun jarabin da abubuwa wanda ba su da kyawu su ne azabobi iri daban-daban ai mutu, wato hukuma iri daban-daban karin wanda ba ya kaɗan a cewa an jarabe su da rumana wuce a gawa ta mutu musu rukuna alai suna masu dojewa ba su da niyan bai walai ta da kasance cikin littafin tawaye ta ba wadu alkawari bil cewa a gafarta mai laifi ma bai ji alkawarin littafin taurata gare su ba ma'ana an yi alkawarin an yi alkawarin littafin taurata ba ka su'adu littakari wannan tambaya ce ta tabbatar suwa cewa lallai cada lado asabahu da abin da ya share min al-masa'ibi na musibu iri daban-daban bi sababi muhalafat da kitabi saboda sun saba ma littafin Allah da aka saukar gare su bil qawli wajen wala ya amal kuma sa aiki da kuma ta damu da abin da littafin ya nema shi ne mai da yahudi cikin malaman yahudawa kun ga nan ana magana akan bani isra'ila da kada malaman bani isra'ila su faɗi magana ta karya su jimbina ma allah kuma da bai kamata mutum ko jahili na ba shi laifi. yana ba'a wa Allah kuma ya ce ba a koli ai Allah ya yi ba a koli Allah ya yi balle ma da shi to wannan darasi ne wato ana son a nuna mu da mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kada ma marece da kamar da yamma yana muni amma ko da gari gaba yawa ya canza ya kuma kashi ni yasa ya bi sai ya sai da addini to ya da addini ni samu eh? nan ga wani hukunci mai sauri cikin taurata wanda ya dama mutane kai suna gani ya matsar da su ba a samu da wala in dai sai an bi wannan dole sai wace su ba da ku tara kuɗi sai an ga tara kuɗi mai a ba malamai sun canza hukunci an ta kiristoci kuma haka nan don haka yanzu haka bayan bayan mai nauyi nauyi da aka ya ta hamsin abinda a cikin wannan yana da bambanci da wanda a cikin wanda yana zama bambanci da wanda a cikin wanda saboda wanda ya kai kadinan wato yan majalisar bafaroma ko na da balle bafaroma eh, pop suna iya canza hukuncin taurata canza abin nan bible canza bible an gane ku to kun ga musulunci babu wanda aka damar ya canza wani hukunci cikin alkurani allah bai bari amma ga baki yana yawa ya yi karamata ya faɗi wata magana wadda dan tsaye duniya sai ya faɗi wata magana kuma ya fake da addini ya ce haka addini musulunci ko kuma kila ya rubuta wani littafi ya wata sauran ya ce amma kan alkurani dai bai ne da ba ce canza zaune abu alhamdulillah inna na nahnu nazzalna yi. إِلَّا islamin allah ta ba ka wata ala yake wasalu ka tambayi su an zikirin bisa game da ambaton wannan alkawari in lokacin da na ta kanar kanal jabal muka ciccibo muka ciro dutse ai kalana mu wa rafa'ana mu muka dauka shi in asrini daga can dutsen cikin kasa an ka ciro shi sai aka yi sama da shi kawai sama da su da ka'annahu ghulla ka ce ne saki ba rufati ko lema a sama wani kullu ma a abin da ake ce ma gurla zuwa abin da ma inuwa don in ba su karbi alkawarin nan ba dukin ne ya make su su halaka saboda haka tilas tilas suka ce sun karba Allah tabaraka wata ala ya ce wa wannan al-yahudu aikatu yahuda sun tabbata annahu in lam yaqbalu waje kaza aka ciro shi aka cira da sama ne ya zama sama gare shi aka ce ku ɗauki alkawari ko a makin ku da dutse kuma sun tabbatar da dutse na zai ba musu shi ɗauki alkawari sai suna ɗauki alkawari dole dole mu shi ne ah, yadda ilmi ya kama mutakali a alin saboda hukunce hukuncen suna da nauyi a kan ba ka ji da kudu wani yin ko wani mai yahudi ya yi sujuda ala fatihi a kan kumtar da kundin su ke su kumtar al'aisar da hauni wajen ala ya zuru bi ainihin bi ainihin yubna ilal jabal sai zan yi jiyar damar shi kuma yana kallon lutin da gauka sun kawo da suna su jira allah mun tuba allah mun karba kawo ba an yi suna alai wani zalika saboda haka la ya da yahudu yahuda ba juda illa ala tiki da sai dai akan gefe fuska guda ne a hauni alifu ana hauni haka wai an sujada duk bai hudu da zai sujada haka yake alaƙa shi da ne ne guda an gane ku saboda wancan yin wakil Allah ta ba ka wata ala yake mutu ku ma ta na kunun da kowa ku karɓi wannan abin da muka ba ku da kake da kowace tsaya da bijibin wancan abin da himma ba da wasa ba wasu ma biyu kuma ku ambaci abin da a cikin littafin na aikin min tashi abin da cikin alkawarin nan aure gida bai ko littafin da amurka ne abin da ambato ne aiki da shi ake yi la'allakum tattaqun domin ku kare kanku daga azabar Allah ai la Allah qulubukum takhsha ko da dan ku za su yi tsoron Allah wa tattaki ta yi takawa wa tawassul musulan billahi da doke tana abin sakawa abin sadarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ta kubu da kabu da kubu tana jin tsoron wala tanzahu wala tamanni. Amin hada cewa tabbacin imani imani na hakika da tabbas to la ta ba ta tabbata illa mutanen kirki cikin yahudawa su ne wanda sun karki taura da suka yi aiki da ita sannan mutanen eh, abin nan wanda sun karki littafin taurata suka ambaci abin da a cikin taurata suka yi aiki da ita wayan nan za su samu kariya daga azabar Allah to shi ko musulmi ma ya kamata ya rike mun ga wajibi ne ya rike alqur'ani sosai kuma ya yi da sannan zai samu kariya kaza ba Allah ta duniya da talaka in ya rika kur'ani rikon sabu sabu ko kuma ya yin tagawa ya da tsoron Allah ya ƙi aiki da kur'ani to ya gifta rayuwa sai ga halaka da har yau munasaba wato ta ambaton wannan alkawari ala bani isra'il akan bani isra'ila ya zukuru misaq al-akbar to sai aka ambaci alkawari mafi girma wanda shi ba bani isra'ila sai aka yi alkawarin da su ba a duka bani adam gaba daya Allah akwai wani alkawari da ya yi da su tun farko tun farkon don haka wani alkawari ya sa an tuna da wani alkawari an ambaci wani alkawari kuma mai muhimmanci wanda wajibi ne kowa ya cika wani alkawarin na Allah subhanahu wa ta'ala allazi asadahu Allah ala jami'i bani adam alkawarin da Allah ya riko ga bani adam ga baki daya hatta la takuna ummatul muslima ayyazam al'umman musulmi su ba za su ce ba innal mishaka lallai alkawari la a bal ba haka magana take ba kuwa ala jami'i bani adam alkawarin Allah an yi ne ga bani adam gaba daya wa mi za ku bani isra'ila tasdiqu lil awwal shi alkawarin bani isra'ila wanda aka yi da su da jami'i aiki da taurata a a yana tunatar da wancan mutuwa alkawari ne na farko wa Allah shahadati allati yaqulu al muslim ita ma kalimar shahada wanda musulmi yake faɗi kullum واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قول لا اله الا الله محمد رسول الله دي كافر فيما الكوري ne babba yuzakkiruhu bil mithaq al awwal yana tunatar da musulmi wannan alkawari na farko da yawa Allah wanda yanzu za a faɗi cikin ayata 172 wa ila zalika ashara bi tawlihi ta'ala to sai aka ishara zuwa ka tambayi ku in a rabbuka lokacin da ubangijin ka yayi riko min bani adam daga yayan adam min ruhihim sai Allah ya yi riko daga bayan zuriyatin ya kiro zuriyar wato kenan farkon abin da Allah ya yi ne Allah ya halitti ah, ya'yan da Adam zai haifa kuma ya jikokin adam da abin da za su haifa har zuwa dan da za a haifa na karshe a karshen duniya duka sai allah ya zama kowane daga tsakon uba ne sai allah ya halitta su kamar azzarra kamar al'alamun zane kamar yadda al'alamun zane wasu ba a iya ganin saboda kankanta kamar da kuke cewa sai dai su cikin sabo to Allah tabaraka da yayi wannan halitta kuma ya tara wannan talikan ya adam gaba daya sai wannan alkawari da shine an ce da an an garaja ba a zama duniya ba Allah ya ka daga zaɓin mahaifanka kai ma an hinta ma ‘ya'yanka daga ka su kuma ‘ya'yan aka hinta ‘ya'yansu daga zaɓin haka da zuwa to kuma wannan ya faru aka tara su ni umar a wani wuri da ake ce mata umar wadin wani wani ne da jan da arafa akwai mai arafa yake aukin jannatu ko kuma a cikin aljanna aka tara yau ma arafa a ranar sannan aka ɗauki wani alkawari da yayan ala. wa na saba da la'ila ala rububiyar sai allah ya kama hujjoji a kan rububiyar sa cewa shi ne allah shi ne mali wa kaba fihim akalan wannan halittun wasu da cewa wato kamar misali ne ko kotunan na waɗancan halittun da za a samu amma duk da haka yadda za a yi magana da su su fahimta a tambayi su ba da amsa su wayannan bani adam gaba daya kun ga ake an tara ta da kai ko yanzu an ce duniya mun kai mutum biliyan biyu ko eh? a duniya kai a mun kai biliyan biyu rayu wani na rayu Eh? na wani ya ce biliyan bakwai biliyan bakwai kididdiga kididdiga tana nuna mutanen duniya za su iya kai biliyan bakwai domin an ce haddasa da kai biliyan ɗaya da diga kagare ta ko kusan biliyan biyu to ala ayi halin ku diba waɗanda waɗanda ya rayu da a ce an tara kun yi guda wani aiki zai yawa kuma hakan ta faru mun yi imani da hakan ya faru ومن ومن شك da ذلك او جحد في ذلك فهو كافر هو كافر wanda ya ce ka ina wannan gayyuwa ya kafin ta da mutum ya mutu ko ya shakka shi ke da ya kafin to kalibi mutanen da ake kan baya da lokacin annabi adam ta ruwa wanda zamani na kuma duniya ba san lokacin za ta kare ba mutanen da za a kara samu yanzu ga in duniya ta kare kuma duk Allah tabaraka wa Allah ya tara su kama alamun zarra wato suna talikai azzarra wato mafi kankanta halitta wadda ba a ma iya ganin ta saboda kankanta ubangiji tabaraka wa ala ya nuna musu tauhidi da dalilan rububiyya wa ashhadahum ala anfusihim sai Allah ya kafa fi shaida su yi shaida a kan kan faɗi da kan su yi kirari mutum na ba da shaida akan kai ne ko bai ba su ba ya za a yi eh? yake gidan wani da yake ko gonar da yake noma inda yake samun buhu da rin nan ko buhu da rin su gonar mutu sai da an ka sai kotu alkali karanta ma kawo wani wani ya ce gonar da aka noma wajen da aka noma kana samun shekara gonar sai ce lalle haka ta ka hutar da shi mai kara ma ba sai ya kawo shaida ko shi ya mutu ya shaida a kan ina jin wani ba shi miliyan guda na ce ne alƙali ya ce za ta ce game da wannan kara ya ce eh, ya a bukatar to to a annan ko da aka da wannan miliyan guda to kai suka kama shaida a kan kawunan cewa su bayan Allah da baraka wa ala ya ce alastu da ku. shin ba ni ne ubangijin kuma a ce ba kasance ubangijin kuma ni ne ubangijin kalu suka ce bala an da rabbuna eh lalle kai ne ubangiji kalu kun ce da aka tawon suka ce shahidina mun shaida da zalika da wani wala in hadu Allah da kuma kun ga tunda sun gama shaida akan kawunan don kada wani ya samu damar faɗa yau mai kiyama ran kashin kiyama ya ce inna kunna an hala gadi ne sai mu mu san da wannan ba wata wani ta tauhidi da mu bayan Allah ne Allah shi da ubangiji ma abin wannan mu mu san da kukun da wajen da bakin ba haka shi za ake cewa ah, ba wani abin haihuwa wanda za a haihuwa ga fata mai jirgin arzikin da za a yi ta kan tauri imani da ba. sai dai in ya taso cikin al'umma ko gidansu inda ake shirka ya zuwa zuwa shirka ko ya koma zuwa ga yahudanci they an tuna muku wannan alkawari don kada ku faɗa ku ce wato 'yan mutum ka yi shirka min kablo ainihin kabina kamin buwa wa kunna zuriyatan mu mun zama zuriya min ba'dihim baya gare faka dai na bin mu kai koyi ba haka a kama su da laini a ban afa kuna domin kada ku ce shin Allah za ka mana azaba bima ba alal mu'minun saboda abinda masu banna sun ka aikata allazina afdalu amala bima anzalta wanda suka fata aiki da abinda Allah ya saukar aw akasta bihi alaina min an-nisa ko kuma wanda suka fata alƙawarin da kai riko da shi kula mu fa nahnu la nastahiqu ta'diba bihi kenan mu suna cewa mu ba mu dace ko ba mu cancanta yi mana azaba saboda wannan laifin ba iza afdal amal bihi man qablana domin wanda a gabanin mu ne suka yi wannan banna suka tozarta wannan lantin da wannan shari'a min ba ina da daga ubannan mu bi ta'asisi shirki wato saboda su sun kafa aiki na shirka al-ma'ana inda a ke karantar da mu la yumkinuhum al su bi zalika. sam sam sam ba zai yi gare su ta wannan hujja ba ma a ishadihim tare da kawai da su ala a kuncin ga kawunan su duk wuri da su bayan Allah ne Allah shi ne ubangiji wa tafsiru biyu kuma bayan an tunatar da su wannan alƙawarin ala lisani sahibil mu'jiza ta halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama ma abuci mu'jiza ka'im wato makama zikira kufin da wanda yake wato ya zama kamar matsayin an tsaye da wannan abin an bata wannan abin cikin rayuwa ba haka abin yana nan ba su da shi ba tun da ah, an yi alkawari an nanata an tunatar har nan sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ma duk tuni ne ga wancan alkawari don haka duk wanda bai bi shari'a ba bai da tantewa ba Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda bai aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to zai yi fatakin ranar kiyama bai da tantewa na'am eh? to wata zalika nufassilul aya wa kadhalika nufassilul ayati wa la'allahum wa kadhalika kamar yadda mun kai bayani billa billa nufassilul ayati haka muke bayani ayoyin mu dai dai ay nubayyinuha alama bayyana al-misaqa liyadabbaru haka muke bayani ayoyin alura da su domin ma wani alkur'ani su gani wala allahum yarji'una ko kuma da wato wala allahum dan cewa su yarji'una suna dawowa a daga da daga kafirci la'alla fi kalamin nasu da taraji wa fi kalamin lahilin tahqiq eh Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la'allahum yarji'una da su dawo an kuma fa tauhidu fitratun shi tauhidi shine ɗabi'a ta asalin ga na adam wa amma risalatu shi kuma manzancin manzanni ba ta shi kuma tunatarwa ne da wancan ɗabi'a da wancan tauhidi na asalin wa tahzirun liman yanharifuna shi manzancin manzanni aikan manzanni yana gargadi ne ga wanda suke karkashewa an fi fitratihim daga aƙidar su ko kuma ɗabi'a su kula ta farko ta tauhidi da imani da yadda ruhi na koma ga hanya sun kauce ma hanya su dawo ah, muna kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfane mu da waɗannan ayoyi masu girma masu sarki wanda makaranta ah, Allah ya ba mu lada baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh